ci gaba da karatunmu na arrahiqul maktum bahtun tasiratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati salam wanda a sheikh fadilatu sheikh kathir rahman al-mubarak furi ga wallafa za mu tashi karfi na goma sha takwas ko shine alhalatul iktisadiyya mun ji alhala al-ijtima'iyya alhala السياسية alhala addiniya. malam zai magana akan yanayi na tattalin arzikin larabawa a cikin tsibirin larabawan kafin zuwan ko aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma halatu al iktisadiyatu amma dangane ga yanayi na zamantakewar tattalin arziki mun ji na iyali a baya yadda ake zama da mata da 'ya'ya da iyaye da haihuwa da sauran al'adu da ake yi fatabi'atil hada al-ishtibaiya ita ma tana biye da zamantakewansu na iyali wa yattabiqu zalika idza nazarna ita wannan zai bayyana idan muka yi duba fi turuqi ma'ayishil arab in muka duba hanyoyin rayuwa na larabawa ciwo ne sai kuma kasuwanci ciwon raƙuma da kasuwanci tijaratu كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائد الحياة عليك كاسوانتي شيني ببان هنيا تستعمور من ينبقاتو الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع wa amanahum min khawf haka Allah ya musu babban ni'ima da ya huwace musu yin kasuwanci a lokacin zafi da kuma lokacin bazara su tafi ƙasar sham su siya su siyar su je ƙasar yaman su siyo su siyar irin kasuwancinsu ya fi namu dabara mu yanzu duk wanda zai tafi kana, da kuɗi yake tafiya ko da kaya ba ga shine kuskura kaga tafiyar ba riba kenan kamata yi in za ka cana ka tambaya kuna cin kuli kuli dan cana ya ji kuli kuli in ka kai musu kuli kuli yadda Allah ya su masu cin komai din nan sai ka ga sai kai buhu buhun kuli kuli ka tafi da shi daga nan ka gani kuma suna ci ko da ana sai da kadangaru ne amma suna cin kadangaru to ana sai da shi ana kai kwadi ko har jaki ma su ne miciji duk kai musu ake yi za suke da jawo mana ciwuka a duniya kaga waɗannan abubuwa wanda ya halatta yi za ka kai a musulunci wanda a musulunci bai halatta ba kai musu su ci ba kamar suka ce ka kinka musu business su kawo karnuka kaga wannan ai bai ya saba musulunci kuma suka kai musu jakuna suna ci suna kashewa suna cire fatar ko suka ce ka kai musu har kwaɗi ma akwai saɓani tun da a ruwa suke cewa suna cikin kuwa tsahuru ma'uhu alhillu tatuhu ko ku shi kwado shi yana rayuwa a tudu yana rayuwa a ruwa to amma sunan abubuwa na ci zobo ne kulikuli ne kosai ne samu ne kaga in ka tafi sai tafiya ta zamo akwai riba don za ka ci wani abu ka ciyar da kuma sai ka wani nasu ka zo ka ciyar a nan don ba ka samu riba to su larabawa ba da kuɗi suke tafiya ba suna da fatu da kyau na raƙuma da na awaki sai su fi fatun su su tafi da su idan su tafiyar kuma su ga garin su kuma da ake bukata sai su siyo su taho ba kamata a ce yan mu yadda ake yadda a fito da kaya daga wasu ƙasashe a kawo ƙasashenmu ya kamata su ma ƙasashen yanzu doya ɗin nan babu ita sosai a ƙasar saudiya rogo kuma suna son doya suna son rogo da za ka buɗe business ɗin kai doya saudiya da rogo amma ka sa abin da ya faru yan kwaya sai suka gano haka sai su lalace cikin doyar sai su zuba kwaya da suka lalace in kuma sai su sa dam sai su toshe ta wajen hancin suke lalacewa wajen hancinta nan za a lalace a zirfi da shi a cikin doyar sai a cuccusa kwaya sai kuma a toshe komai 'yan najeriya za ka kai ka samu riba yanzu barkono cikin barkonon wannan 'yan ƙanana ƙananan shi ma sai a a tsara da ke cikin cikin ƴan barkonan sai a zuba kwaya gindin hancin kuma sai a sa kufa gilu sai a toshe bakin hancin sai ka ga gashi barkono a idanka haka kankana kankana sai a buɗe ta sai a kwashe kankanar ƴan kankanan sai a zuba kwaya a leda a saka gurin da aka sace din sai a zo a yi masa wani irin tsari a mai da shi a kuma sa su fagilu a gyara shi a goge shi kenan sai ka kankana ta tashi ga ta kankana ce amma ciki bal da kwaya yanzu ma nake ganin wani bidiyo da wani ya turo cewa hatta ɗalibai ku yi ba masu fita waje kafan karatu za ka ji mutum ya ce maka ga sako da Allah ka tafa min da shi za ka tafi ingilan karatu ko za ka malaysia ko indonesia ko saudiya sai wani ce maka ga sako daga airport ka san akwai wani masu gangancin wannan shi ma wani ya taɓa min wannan kuma sai maka Allah ina zuwa na ce saudiya wallahi wani sako ne zai karɓa airport na ce kai kaga na yi kama da wanda <laughs> nayi kama da wanda za a ba sako ya kai wata ƙasa ban san ka ba ban taɓa mu'amala da kai ban taɓa ganin ka ba a airport ka bani da kaka ce wani saudiya da ban yi kama da irin waɗannan mutanen ba na san me ka zuba a ciki kwanan nan wani alaran fa da kade sha a zamfara kun ga an yanke masa hukuncin kisa Allah ya kubuta shi sai ta alhakin alhakinsa irin wannan ne fa sai saƙon yanzu kwanan nan wata yaniya a nuna ba haka aka kan Allah ya sa ta sha yake ba alhakinta yanzu Allah ne ya san waɗanda Saudiya suka fillewa kai waɗanda babu alhakinsu Allah ne kaɗai ya sani saboda an ganka da ƙwaya ko ba ka jin larabci an ce kaka ce wani ya ce rubuta na'am anan an ce alaisa alaisa haza laka na'am ka ce ko bala don kake na'am naka ne in ce bala ba naka bane kaga baka iya larabci ba kaga sai a ji a a a a eh, shi kenan ya yi tirashi kai a ji a shille kansa to kaga aka bi ka aka bi ka'ida kayan laifi kuma kai kayan laifin nan baka iya kare kanka ba kaga sai dai a lahira kuma Allah ya kata ma shi yasa mutum yayi kaka tsantsan ko mutum zai shiga kan ke ce maka in gwaje kata a je mun wannan fa a cikin business ne ake jefa mutane cikin wannan shi yasa larabawa suna da hankalin siya su kai su siyar kuma su siyo su kawo su siyar sai Allah yake rihlatar shika'i wa sai suna yin kasuwanci balaguro ƙarƙashin lokacin zafi kuma lokacin bazara jama'a da tijaratu kanat أكبر وسيلة وسيلة للحصول على الحواء على حوائج الحياة yake kasuwanci shine babbar hanya ko don saduwa zuwa ga bukatun rayuwa wal jawlatu tijariya Yace kuma zagayawan kasuwanci za ta tayassar za ta sauki ba illa idza sada al-amnu was salamu kasuwanci yana ci gaba to an samu al'amnu zaman lafiya salamu da aminci yanzu Allah ya jarabci duniya ya firgita duniya ya razana duniya da wannan virus na corona coronavirus duba yadda tattalin arzikin ƙasashe ya yi ƙasa jarukan hannun jari da yawa suka faɗi saboda ɗan wannan halitta ɗan mai tsitsi wanda wani yake ga mun ban san ko haka bane yake ba za a iya ganin ƙwayan virus corona virus nan ba sai an kwata karkashin microscope microscope ko ka ta sau dubu ɗari biyu da hamsin hannunka girman ta sau dubu ɗari biyu da hamsin sannan za a iya ganin ta da ido to kaga wa ma alamu junudi rabbika illa yanzu wannan muƙaddara kiran ta aka yi a cikin lab don a kashe mutane Koko Allah ne ya fito da ita koko dama akwai ta yanzu Allah iso ya ɗaka ke ga halin da duniya ta shiga ciki mutanen Cana da Allah ya musu arziki ya musu kuɗi suke da kamfanin ina a duniya yanzu da an ga ɗan Cana ya shigo taro sai a watsa ce virus. wai shi ɗin shi ne ma virus? yanzu akwai ɗan Cana a nan Kano dadin da aka ganci a zo a ta gaisa da shi yanzu da an gani za a corona virus, sai mutu wani ma ce daga China ya dawo ana ganin visa China a jikin passport ɗinsa sai aka corona coronavirus yanzu ka duba maka wala yadda take cika da alhazai ka duba madina inda ake cika da ziyara amma ka ga masallacin annabi ba kowa wani abu ya bani tsoro ka'aba ka ganta ita ka kuma mai zagaya ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin wannan ta ba ka'aba ka ganta ita kai ba mai zagaya ta wanda ake zagaya ta awa 24 awa 20 kana fita wani da shiga kana fita wani da shiga awa 24 ban taɓa ganin ka'aba ba mutum mun je yake zagaya ta ba kai wannan musifa ce kuma ran juma'a nan a Palestine wasu kasashe ba mai sallar juma'a ba kai kowa ya zama a gida ya zahar ba juma'a coci ma ba a je baran lahadi sai kowa ya zaman sa gida saboda shi aka firgita mutane aka tsorata su aka razana su masu su ko ba sa son mutuwa ba sa son ɗaukar ciwo tunda duniya suke ta gyara ba sa son su barka mu ko mun san idan bala'i ya zo na annoba yi addu'a a cikin farko na biyu kuma in ya same mu mun mutu mun yi shahada kamar da aka yi wata annoba da aka kira ta amuwat wanda ta kashe sahabbai sama da dubu goma amuwat a cikinta abu ma'azu bin jabal ya abu musa al abu ubaidatu bin jarra. iyalansu duka a cikin wannan annoba da aka a ƙasar sham lokacin sayyidina umar suka rasu haka annabi ya ce muna yin annoba a guri ka a shiga yanzu a shiga tana in ana ciki ka a fito duk da ake annoba kar ka shiga in kana ciki ka fito kuma wannan wannan abun akwai hikima a dinga ɗan yin wani abin lokaci bayan lokaci domin yana karya jin kan ɗan adam yana karyawa mutum jiji da kai da nuna takama dan abu kankane ya zo ya tsaye da komai a duniya abin da ba a gani da ido ya zo ya tsaye da komai a duniya nan ga aka san ashe Allah ta lemu ya kawai kale mu kawai yake wallahi muke tsayen mu in ya tashi kama mu yana da makaliya da ba a ganinta sai an nan girmanta sau dubu ɗari biyu da hamsin sana ake ganinta saboda kankancin ta amma kuma sai ta kada hankalin duniya an yi bad fulu murar mashasharar tsuntsaye an yi ebola an yi lasa lokacin ibola na kasan daina cin kilishi aka yi ko kuma a nama aka same da aka ce naman biri bush ne haka su tsera masu cin tsera da karnuka da da gafiyoyi da waɗannan kayayyakin daji ɗin aka daina ci aka dinga ibola ibola wani ma ya fatawa a sharuwan gishiri kowa ya gaya masa allah alamu da suka dinga kurɓar gishiri <laughs> su suka yi ta mutuwa suka yi ta samun cututtuka ai wanka da ruwan gishiri a sha gishiri na ji wani kuma yanzu wai a bbc ma yana cewa farfesu farfesu miyar miyar fefe su ba za ta yi maganin coronavirus ko za ta ko ba za ta yi na ga wani ba tsaya na ta ba amma na ga bbc ko wani ne shi ma ka fata ba wannan kaga ai abu ne ne ga talaka yanzu fefe su eh sai ya gani amma ta yi zo gani zai maganinsa kaga shine mai arha da kowa zai samu amma fefe su na kaji ko na zabi ko na kifi ko na kayan ciki ina ma can kaga nan dabge na kai maganin mura ne ko dabge na kai maganin mura ne na ka samu kan akuya aka tafafa shi sosai da da aka yi romansa da dawa kayan yaji maganin mura ne <laughs> Allah ya ba mu wuce lafiya Allah ya tsare mana waɗannan masifu ya raba mu da su Allah kada ya kawo su mu na musulmi su ma da ba musulmi ba Allah yi musu don abin tunda a takuɗa ake yanzu ba inda ba musulmi a duniya sai dai ko yawan su ko karancin su to shi ma ba musulman ba shi ba Allah ya sa haka ya zame masa wa'azi ya tuba daga cin zalim wasu da kuma ɗaukan mataki da ya ce ba wa kana zalika mafqudan fi jaziratil arab to wannan yanayin kuma aminci da zaman lafiya baya samuwa a cikin wato tsibirin larabawa illa fil ashhurul hurum sai a cikin watanni masu alfarma kaɗai ne ba a yaƙi ba a kashe-kashe don haka sai kai kasuwanci a wata hudu a shekara sauran watannin da ba wannan ba ku za iya kai maka hari don fashi da makami su tare ka ko masu kwace ko kuma masu wato kidnapping wa hiya shuhuru wadannan su ne watanni allati kanat tuqadu fiha aswaqul arab ashahira a cikin waɗannan watanni ake wato tsayar da kasuwanni na larabawa shahararru akwai ukas wata kasuwa ce sunanta ukas nan za a haɗu shekara-shekara ake cin kasuwar wazil majal ita ma babbar kasuwa ce wa majanna kamar da muke cewa ladin makoli ko kaga kasuwa ce take ci ran yaushe take ci ranar lahadi sannan akwai kuma buci yana ci yaushe ranar juma'a ko akwai waccan mai sunan ta kusa da bucin baki ne tana ci yaushe ta kuma ranar laraba a gani sai wace wudil katako gaddarki Haga duk kasuwanni ne sanannu suna ci sati sati ga kuma mai ci laraba ga mai ci juma'a to akwai kuma waɗancan na bakin boda ɗin nan da ake kawo shanu da raƙuma mai aduwa akwai wata mai gatar yawa mai gatar da mai aduwa ga wata a hanyar bauchi ma inda ake biyo man da ningi a ta gaban ningi gadar gadar maiwa to kaga duk waɗannan kasuwanni ne to haka larabawa su ma suna da kasuwanni sanannu da ake cin kasuwanci a cikinsu wannan lokaci kowa kuma zai kai kadara sai ciyar wa ha? amma sana'atu wannan amma sana'o'i kuma na kira da su dukanci da wanzanci da sauransu kanu abadu kuma bi anha su ba samu da wannan ba in ga mutum yana sana'a kira sai ka daga wata ƙasa ya zo ba ne su laraba ba sa shiga suna ga waɗannan sana'o'in ƙaddatu ne haka da wuya ga mutum wanzani sai dai bako dan gari baya wanzanci haka nan ba sa kira ba sa dukanci su ci kawai kasuwanci da ciwo kamar suka ɗauka da muhimmanci wa mu'azzamu sina'at mafi yawan sana'o'i allati kanat tujad fil arab wacce ake samunta a cikin larabawa min al hiyakati wad dibaga na hiyaka menene hiyaka shine saka dibaga menene dibaga jima waɗannan sana'o'i guda biyu ba sa yin su sosai wa ha kana fi ahlil yaman wal hira waɗanda suka shahara da wannan a cikin larabawa su ne mutanen yaman da mutanen hira da sharifi sham da kuma gefen iyakar kafi sham na'am kana fi dakilin jazira shay'un min ziraa al a cikin tsibirin larabawa akwai wani bangare da ake yi noma da kuma inda ake shuka 'ya'yan itace kamar madina kaga babbar sana'a su shine dabino kamar mutanen ta'if su kuma kayan marmari kayan marmari da aka gani a saudiya masu kyau masu inganci daga yankin nan ne da yankin taboka wajen yana da ni'ima sosai nan suke yin waɗannan wakanin nisa'ul arab kafatan da su kuma matan larabawa gaba su ya shigin da bilgazali su kuma suna yin abin da ake da nazari nazari kaɗi suna yin kaɗi kaɗi ne kaɗi shi ne wanda ake yi amin taso mun ga iyayenmu suna kaɗi zaga mai ɗan zaren nan ɗan tsinken na mai kullutu a ƙasa zaga an sa auduga don wani farin abin alli ana yin ana yin abu daga kasuwar kurmi in suka cika tara da yawa sai kaga wani ya zo da kasuwar kurmi ya siya shi kuma sai kai masaka da shi ake irin barguna da irin majanyi da sauran abubuwa da ake amfani da su rigunan tsaki da sauran waɗannan zaren ake yi shi ne sana'ar su ko mata lakin kanatul amti'atu sai dai sauran kayayyaki kuma ummatin lil harb wannan ta kasance abin bujirawa ce ga yaki wa kana al wal ju'u to malam aka dawo kuma bangaren talauci da yunwa walul da kuma tsaici aman fil mujtama wannan ya gane kowa talauci da yunwa da tsaraici kafin ka ga mutum a cikin wadata masu wadata yan kaɗan ne masu kosassu yan kaɗan ne sannan masu tufafi yan kaɗan ne wannan yanayin a 1980 mun danga irin wannan yanayi za ga mutum saboda tafiya a ƙasa ya so shi ƙasar ya so shi na san masu yawo shu china da shu meka suna yawo da abin nan ka zauna a yi wa ƙasar takalmin ka faci a ƙara masa tudu ya cinye kuma na san lokacin da ake wa takalmi hanci ka je ka biya kuɗi saboda tsabar tafiya a ƙasa hancin takalmin ka ya tsinke a yi maka sabon hanci da abin nan hancin daban ya tsinke kuma na ga wanda hancin gaban ya tsinke tsin ma ya sa ya daure ya daure kintin tsimman ya zuba kafa a ci yake tafiya na ga lokacin da ake yanka taya ake yanka taya a yanki jikin tayar a kakalli ana yi hanyar ko eh. kuma na san lokacin da ake wa riga maho a nan a yi mata maho a nan sannan ai a gwiwa ai a mazauni nan gadon baya riga za ta mutu riga za ta mutu a nan gadon baya a mata maho kun san abin da ya jawo kaya aka daina maho aka daina shigowa gwanjan tura wannan ne ya kawo a kaya shigowa gwanjo ba da kofar a shigo da gwanjo sai ka je ka samu wancan naira hamsin mai kwari kuma shigowar gwanjo daga lokacin da aka bada dama a shigo da gwanjo shi da kaya sai ka ga yanzu duk mutum aika da ƙauyuka da tunan an jirgi ka zo ka ajiye naira hamsin naira ɗari ka ɗauki wando mai kwari kasa amma da lokacin da ake za ga mutum ko hannun hannun ta ya mutu ya yanke ta ya mai da ita shara a cikin babbar riga za ta mutu babbar riga kuma a mai da ita riga da mata wando hannayen su mutu a mai da ita ishara ha akwai wani tunu da ake kara takalmi su saboda ya cinye sai ka je ka ce saboda tsaba tafiya a ƙasa ka cinye dun duniya sai a maka sabuwar dun duniya a ɗaga maka takalmin sama da sake hawa sama <laughs> Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka raba mu da tsaraiki al akhlaq malai ce to ya yanayin kuma halaye yake a cikin larabawa wa innamal al akhlaq ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahab wani yace al'umma ana mata matsayi da kyawawan halayenta ba ku da kyawawan halaye to daraja ku ta tafi su da gaskiya amana mutunci tausayi san juna su suke gina al'umma idan hassada ta yawa cuta ta yawa mugunta ta yawa jin haushi ya yawa munafunci ya yawa gulma ta yawa a cikin al'umma sai ka ga al'umma ta kasa ci gaba kowa ya hana dan uwansa ya miƙe abin da muke yara muna kiransa sarki ya hana dawa tsayuwa ka ta kai sai a talle ka kafa to da haka in a cikin malaman ka fito yan uwanka malamai to suke su dankwafe ka in a yan siyasa ka fito yan uwanka yan siyasa to suke su dankwafe ka idan a kasuwanci ka fito yan uwanka yan kasuwa da ka taso to suke su dankwafe ka in a aikin gwamnatin ne ka taso liƙiri ga fayil ɗinka ana kallo shi a dankwafe ka idan a aikin kakin ne wani ba so ka kamo shi wani ba so ka wuce shi sai ka ɓata maka fayil a hana ka damar da za ka je ka ƙaro karatu ko ƙaro ilimi ko ka ƙara gogewa wannan kukan kowa yana yin sa kowa yana yin sa babu inda ba a wannan kuka maimakon abin farin ciki ne ina kasuwanci yaro na ya taso yi alfahari cewa wannan mai arzikin da yaro na ne yanzu Allah ya masa arziki kana malami ka ce wannan da ɗalibi na nake karantar da shi amma yanzu ya zo babban malami sai ki karantar da ni kana siyasa ka ce wannan da yaro na ne ni na tsiri shi kansila amma yanzu ya zama shi ne babba kuma shaga ka ji daɗi ya zama babba shi kuma ya dinga girmama ka saboda ya san ka da haka in kuɗi ne in kasuwanci in wajen aikin gwamnati ne kaga aka samu dama waɗannan yaran mu ne yanzu kaga mun cilla su suna sama yanzu kuma su suke kaza haka al'umma take ci gaba amma in kowa zai talle kafa ɗan uwansa shi za ka ga ayyukan mu mafi yawa ba na tarayya na sha yin A akan duk wani abu da aka buɗe na tarayya baya daɗewa sai an samu matsala mutum zai zo ya ce ba ni miliyan ɗaya ka miliyan ɗaya mu haɗa mai kasuwanci in kuwa ka bada shekara biyu wala ka ji rigima ta tashi an fara samun kuɗi sai ɗaya ga cewa bari ya koci can shi ya mallake zama nasu shi can waɗannan halayen da waɗannan ɗabi'un ba halin musulunci ba ne halin musulunci cikin na ƙasa girmama na sama da tausaya wa na ƙasa cikin rasa waɗannan halayen da ta yawa tsakaninmu ba ma ci gaba an ba a baya la shakka anna ahlal jahiliyyati kana fihim ganaya mala yace babu shakka cewa mutanen jahiliya suna da wasu ɗabi'o'i marasa kyau na koma baya wa suna da kuma cikin wasu halaye wa umurin yunkiru hal aqalu salimu da wasu al'amura da hankali lafiyayye yake fitar da wannan abu ya aba hal wujidanu haka nan wujidani yana kin wannan abu wato rashin sabo kenan da kuma jin daɗi a jiki walakin kana fihi min al-akhlaq al-fadila al-mahmuda sai duk haka suna da wasu halaye masu daraja abin yabo ma yaru'u al-insan abin da zai kayatar da mutum wa yufdi bihi ila al-dahsha wal ajab abin zai rayu da kai zuwa ka sha mamaki kuma kai abin ya kayatar da kai min tilkal akhlaq daga cikin waɗannan halaye al-karamu suna da karamci akwai kyauta ita faɗan nan nasu da rigingimin nan nasu kuma mutum ya tashi maka wata kyauta sai ya gigita ka wa kanu ya tabaro na fi zalika suna tsere ma a cikin yin kyauta shiru yaftakhiru bihi suna alfahari da ni ne maka wa duk ɗan fado fihi a sha'arihim sun ƙarar da rabin waƙoƙinsu ma a wajen yaban irin waɗannan halaye bal mamduhin bihi mumtadahin bihi tsakanin wanda ake yabo da shi wa muslimin ala ghairihi da kuma wanda yake yabawa wani cike wani kirari akan halin kirki wa kana ar-rajulu ya'tihi dhaifu bako yakan zo gidan wani mutum fi shiddatil bardi a cikin tsananin wato sanyi wal da yunwa walaysa indahu min al-mali ba shi da dukiya illa na kafahu sai taguwarsa alati hiya hayatuhu wa hayatu usrihi da ita ya dogara yake cin abinci yake yin haya da ita amma ya yi bako wannan taguwa ta rage sai ta yanka masa ita shi ya haƙura da iyalinsa ta akuzuhu hazzatul karam sai wannan jin jin karamci ya kama shi ya kuma ilaiha ya tashi fa ha ya yanka ta li baitihi dan bakon sai mutum ne shi da iyalansa suna ban ruwa sa guda ɗaya ce da wannan taguwa ake bar ruwa da ita ake ɗaukar kaya a kai kasuwa da ita yake haya da sai baba ita haya baba da kai sai ko ba abinci sai wannan taguwar sai je yanka ta akwai wanda ake yabo aka ce idan baki sun sauka a gidansa sai ka jira kuma sun kashe da kuka sun san mutuwa ta zo saboda sai an yanka su shi ya fi son ya jinka maka abinci ya san ba za ka ci abin da ya wuce cikin tafin hannu uku ba amma sai sa a yanka maka rago gaba ɗaya aje a gaban ka saboda ka cika koshi ka bashi shi alfaharin sai ce na ci na yi mat na bashi <laughs> to shi ya ji daɗi kenan ba a son a ce ba ko ce a karo min ya gida ya kare in ba ko ce a karo min ko aka ce za a karo ba ya ce eh, ba da yake an karo ne ma mun taɓa tafiya muka sauka a wata jiha a ko wani sarki mutumina ne sai dai masa waya na ce musu kai ce ai malam ta a so yace a ƙara so a ci abinci da muka ƙara so aka kai mutum baki shi ko muka ga ɗauko wata wata irin katuwar lantan nan kuma aje mana a gaban mu muna buɗe muka ga kaji ne kafin mu fara sai aka sake aje wata langa muna buɗe muka ga dambun kifi ne dambun nama ne aka sake aje wata langa muna buɗe muka ga farfesu ne aka buɗe wata langa mu bi fa amma aje mana langa ta kai shida daga nan sai kuma fura ta biyo baya sai ka za biyo ba sai ka za biyo ba sun ce ce ce sun san mu biyu ne ko nace nace masa sarautar kenan ai so ake a nuna maka ka ci ka bashi ne sarauta ne sun san mu biyu ne amma so suke a nuna mana mun fi sauka inda akwai irin wannan abun shi ne abin da zai baka mamaki wasu na da karamci sosai a ce mai kyau karamci girmama bako da mutunta abin nan sai tashi yanka ka domin asari karamihim daga abin da aka rubaito na irin karamcin su annan kanu yatahammaluna diyat alha'ila kuma sai zai tara ana rigima wallahi shi ya kashe min dan uwa wallahi ba za mu hakura ba sai ce dan Allah ku hakuri menene nawa ake biya idan aka kashe ma dan uwa raƙumi ɗari to ne ce na ɗauke kuma kila lokacin da ya faɗa din bai da raƙumi ɗaya a gidansa sai je zauna ya tagumi to dai same shi lafiya kai ta gume ce wallahi rigima ake yi bije na shiga sai na dauke su ce to ni barin jiya na ko maka rakuma sai tafi wajen yan uwansa masu kiwon rakuma lalla ban rakumi biyar ban goma ban ishirin ban kowa ya har hado rakuman ɗari sai kaga ya jawo su kawai da aka ya zo ya ce maka bismillah ragiman nan da ka raba ba ka baka ka ji kunya ba ga rakuma ɗari an kawo maka ka je ka bayar ka a shiga da wannan yaki shine suke wannan suna raba wannan rigima. walhafalatul mujisha kuma abubuwan nauyi masu ban mamaki kufuna da zalika safa jima sun yi haka ne don su tsare zubar jini ta a cikin da yaki wa biyayi insan da kuma tozakan mutum wayan kuna suna yabon juna biha muftakhirina suna alfahari ala ghairihim min ar-ru'asa'i wa sadat suna alfahari da wannan bisaragowan sarakuna da kuma shugabanni wa min nata'ij muhim. da cikin sakamakon karancin su annahum kanu yaddiquna bi shirbu khumur sukan shagiya suna yaban ka shagiya wani mutum ya shagiya ya fi kyauta shi sa aka ce kakka je gurin sa sai ya bugu idan ya bugu kaje kai be shi kai be sai ce na baka gidana to idan ya dawo cikin hayyacinsa aka ce a zufar da kabubin nan mawakin nan da ya zo ya maka waka ka ce ka ba gida da ka ai dole a bashi gidan ba zan janye ba eh saboda girma ba zai janye ba a cikin rashin hankali ya bayar amma ba zai janye ba lali annaha mukhara fi zatiha ba wai giyar akan kanta ce suke yabo ba balli annaha sabilun min subulil karami wasu in sun bugu sun ci kyauta in ba ka yi kyautar ba sai ka yi ta a cikin buge kai ma yushilu sarfa ala nafs sarfa ala nas wannan shi zai sauƙaƙa barna a bisa kai wal ajali zalika kanu samuna sharat shajarar al'ibab bil karam da haka ne suke kiran bishiyar da suke yin giya da ita ta inibi suke kiran kiranta bishiyar karamci ma'ana ana yin giya da ita a sha abubu a kuma wal khamra bi bintil karam kuma giya suna kiranta bintil karam wato ya karamci haka suke wa giya alkunya ya sha ya karamci amma ya sha abin da ke fitar da shi ya ta furutu a ciki ya bada gidansa ya bada komai nasa sai ya dawo har cikin hayyacinsa ya gaba da komai wai za nazarta ila da wawi a ash'arar jahiliya idan kai duba zuwa ga kundin waƙoƙin larabawa ta ji zalika baba min abuwabil madihi wal za ka samu wannan babi ne daga cikin babin yabo da alfahari ya ƙulu an بن شداد العبدي في مؤلفته وإذا شربت من المدامة بعدما لقد الحواجر بالمشروف المعلم لجبالة صفراء ذات أسرة كنت بأزحر في الشمال مفدمي فإذا شربت فإنني مستحلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي وإذا صحوت فما أقصر عنك وكما علمت شمائلي وتكرمي وأنا أنت رتب شداد الأبسي ita wa idza sharitu idan na kwamfada ina almudamatu da jiya ina kira jiya mudama ita to inda kwankwadi jiya ba da ma rakadal bayan zafin rana ya lafa ya kwamfadi jiya bil mashrufil mu'lami da abin sha abin yi wa alama gizgajacin a cikin kwalba sarkara a yalo za ta asararta ma'abociyar zane kwaninat an faɗa ta bi azhara da wani abu mai haske bishamali da hannun abu mufaddan wanda aka rike bakinta akwai wani fata idan ana son giya ta tsumu ta tsumu ta tsumu sai a sa wani fata ta daura bakin in aka daura bakin ta tsumu ta tsumu ta tsumu da shi ne za ka ga yake in an buɗe ta shi ne sai a bugu ai koma wacce ma ba a sa ba wanda ake sa mata ɗan itacen nan mafi yawa giya ka ga an buɗe ta murkunta sai ya tashi sama ko ta rana irin mun je wani taro haka akwai sojoji to suna yin addu'a duk karshen shekara ga tsofaffin sojoji da suka rasu to sai na taɓa zuwa aka tura ni in yi wakilci to su sai suka ce su addu'a za su yi a masallaci a cikin bariki to sai na je aka gama addu'ar za a gama sai muka tafi gidan kwamandan sojojin to sai na ga an aje wasu kwalaje haka dogaye bakake a gaban mu na ce rashin wannan fa sai haka ya juya sai juya ce ta non alcoholic na ce ai ni wato na ga abin da ya yi tsawo da yawa ya yi baki kuma irin kwalba irin ta giya ce ta a ai a giya ba ce su duk da haka a ɗauke ta a kamo har in ka kwalba ta komai irin ta giya ce amma kuma a rubuta wai ba giya ba ce na shi ne a rubuta ba giya ba ce to sai wani yake aje ma a gabanka to da aka zo za a buɗe ana buɗewa da murfin ne wani irin tul ya sama da shakani ba a ci an sa hoton inibi a jiki a ƙasa kuma an rubuta cewa ba babu giya ce to ni ka na farko ruwan ya kama da ruwan giya kwalbar ta yi kama da irin kwalbar giya sannan kuma da aka buɗe ta irin karar da kwalbar giya take yi hutun na murfin na ya ta yi sama shi ma riga ta zo ta raka a samun wanda na fi sani duk da ba giya ba ce a samun wanda na fi sani wani ya ganka da wannan kwalba a gaba ya kana a ko shi a kara makalla wannan fa menene a lokacin ta bayani to wannan mufaddamu kenan wanda aka rufe bakinta da fata ce fa sharibtu ita in na kwankwaka fa inna ne bali duk sai an halakar da dukiyata wa irdi amma mutunci na wafirun yana nan a cike kula mu ba a taba mutunci na zai sha giya ita in sha giya kyauta kawai nake amma ba na taba mutunci na wai za su hautu ita in ku na ke ba abu da ba fama uqassiru bana taƙaitawa an daga kyauta a ake kyauta nake a buge ma kyauta nake wa kama alimta shama'ili ke kamar yadda ka san al'aduna wata karrumi kuma ka san karamci in a buge nake a cikin kashe kuɗi nake in a wasu nake a cikin kashe kuɗi nake kuma abin ba ta mutuncinsa wa min nata'ij karamihim da cikin sakamakon karamcin su ishtigaluhum bil maitir wato shagalar da yin caca fa in kanu ya rauni su suna ga yin caca an da hun sabilun min karami akwai karamci a cikin yin caca wato in sun yi caca sun ci kuɗin ba ajewa suke ba sai a zo a yi tafa caca ma ka yin caca suke idan ɗan caca ya ciyo kuɗi da watan da kuɗin banza ne za ka ga an taru ana tafa caca tafa caca ce ce kuɗin caca bahaushe ma ya kana watsi da kuɗi ba ka san darajar su ba sai kai ka ce kuɗin taka da kuɗin taka su in an ci kuma zai je ta ce ya ci miliyan ɗari to fa a ranar zai fashe, ta zai ta baya ba kawai zai ta baya ba duk wanda ya sallama ce ba shi miliyan ɗaya ba shi miliyan biyu ba shi miliyan goma ba shi uku ba shi hudu to an samu kuɗin banza kuɗin taka isa bahaushe in kana fataka da kuɗi baka san ciwon su ba sai ke kuɗin caca ne to su suna yin caca ne wasu lokutan domin su samu kuɗi su je su karamci lianna kanu yut'imuna masaki masakina Mara rabihuhu domin suna ciyar da miskinai da abin da suka samu riba aw ma kana fudulu an sihamin rabi'ina ko kuma abin da ya ragowa daga rabon waɗanda suka ci riba din ولذلك ترى القرآن لا ينكر نفع الخمر والميسير وانما يقول واثمهما اكبر من نفعهما bisa ƙur'ani bai cewa akwai amfanin da suke samu a cikin giya da kuma caca ba sai ce sabon da ke cikinsu ne ya fi girma daga amfanin amma shi wanda za a je a sha giya a mai kyauta a shi kaga zai so a bugu don a mai kyauta wanda kuma za a je a tata caca a ciyo kuɗi a zo a mai kyauta ai zai so a tata caca kuma zai so a yi nasara wataƙila ma ya addu'a Allah ya sa a yi nasara don a kawo masa kuɗi ya zo ya yi wannan haka wannan yana cikin abin da suke yi na biyu alwafa'u bil ahad daga cikin duk da suna cikin kafirci da jahiliya amma ba wanda zai maka alkawari ya saba shi sa abin yake bani takaici halaye mu musulmi yanzu ba mu ba wasu cikin mu ba mu dau alkawari da muhimmanci ba mutum zai alkawari amma shi tun da kafin ya maka alkawarin ya san ƙarya yake ba zai cika ba alwafa'u bil ahad kana al ahadu indahum dinan su sun ɗauki cika alkawari addini ne suka masaku na bihi suna riko da cika alkawari wa yastahinuna kuma sukan wato wulakantar fi sabilihi a cikin cika alkawari kasal auladi su kashe musu kaya wajen cika alkawari wata karibu yarin sun yadda a rushe musu gidaje ma don da su rike alkawari kika sai bi ma'arifa talika hani bin mas'udi shaibani ya isa ka sun kikatu hani bin mas'udi shaibani mun gabatar da ita ko wanda aka bashi ajiya din nan wani sarki ya zo ya masa ajiya wani ya zai karɓi ajiyar akan ajiyar akan yaki saboda ya ga alkhairi zai rike ma iyalansa da dukiyarsa da ya kawo ma ajiya akan wannan suka yaki har shekara shekaru akan sai ya kara mutuncin wanda ya masa ajiya mun karanta wannan kisa a can baya wajen daular eh, abin nan daulolin laraba haka ne yake wa sam'ol bin adiya wa hajib bin zurarat tamimi ya ce magana ko tuhani ta tabi wan al-malik bil hira al-mulk bil hira amma isu sam'ol ko fa yuqal namra al-qais abda innahu juru'an imra'ul qais ne ya bashi ajiyar wasu wato na yaki وأراد الحارث بن أبي شمر الجساني أن يأخذها منه ba. sai wannan sarki ya zo da niyyar ya kwace wannan ajiya shi kuma ya ki wata hassana bai kasar fi taima ya je ya yi katangu da ganuwar garinsa a cikin garin taima wa kana ahadu abna'i sam'ol sai daga cikin 'ya'yan shi wannan sam'ol din kharij al yana wajen gari a akhadahu hul harisu sun shi harisu din nan ya kama ɗan. wa haddadahu bi qatlihi illan lam nusallimu yace wannan kaga ɗanka ne idan baka miƙo min ajiyar can da aka baka ba zan iya kashe ɗan nan naka a ba hatta qatala al-haris ibnahu amama ainihi yana hanguwa ta kan katanga an ka masa ajiya yace idan baka miƙo ajiyar nan da imra'ul qais ya baka ba ga ɗanka na kama na garkuwa da shi zan kashe shi ko ka miƙo ajiyar ajiyar fa ba tasa bace amma ce wallahi sai dai a kashe ɗan nasa ko ba zai ba da shi amma amana ya alkawari ba a gabansa yana kallo aka sa wuka aka yanka ɗan saboda tsabar cika alkawari da kuma riko da abin da shi ne alkawari to amma kisatu hajib fahiya inna husta azana al-kisra shi kuma ya nemi izinin kisra ne fi inzalif qawmihi zai sauka da ala hududi kisra lijaddin asabahu saboda wani fari da ya same su fa kafa kisra minhum algara wal fasad sai kisra ji tsoron tasiri da hari suna farna sa'a ba illa bil zaman sai ce sai an kawo masa lamuni haka mina hajib wa rahanahu ya bashi ajiyar bukarsa kawai fabi adi ya cika alkawarinsa hatta tofi har ya mutu wancan haljadubu a wannan fari ya kare farja'a kuma hu ila biladiyar faraja qaumuhu ila biladi suka koma garinsu su wa zahaba ibnuhu wa qala bin haji ila kisra yasrid bi qausa bi faraja alayhi li a abihi shi zuwa ya koka a wata kasa sai sarkin yace tsoron laraba da hare-hare da faɗa sai ce ba zan yarda in zaunar da kai a garin nan ba sai ka bani lamuni sai kawo wasu kausinsa da yawa ya bashi lamunin tun da zaune a garin kuma bai yadda ya yi faɗa ba saboda ya ɗau alkawari har sai da farin ya koro su daga garinsu ya janye suka koma garinsu sai bayan rasuwarsa ɗansa ya je karɓo wannan ajiyar ko jinginar da aka bayar na zamansa a wannan gari kaga wannan cika alkawari ne sannan na uku izzatun nab suna da jiji da kai wal iba da kuma hannuwa an kabulul khat wa ba za su karɓi wulakanci ba ko ba su karɓi zalunci ba وكان من نتائج هذا فضل الشجاعة وأن يجاو مثل زرق تزرمي وأتكين شجاعة ما شيء فرق الشجاعة أنا نقول زرمي وأتكين جارمتا وشدة الغيرة da kuma tsananin gaira an ce gaira mai kenan kishi suna tsananin kishi da kusatul infial da kuma saurin fushi suna da saurin fushi fasanu la yasma'una kalimatan ba sa jin wata kalma shammuna min hada za su ɗanɗani ko su shaƙi ra'i hata zulli wal hawan cewa a cikin wannan kalma akwai kanshin alamar kaskanci da wulaƙanci illa kamu illa sif wa sinan kan ce a zaro ta kogi a ɗauko mashi wa asarul huruba al'awan zo ko yaƙi irin yaƙi da ake cewa yaƙin bazawara wa kanu bai baluna ba sa damuwa bi tadhiyati anfusihim fi fi hadha sijil wajen su karar da kansu a wajen wannan bangare na almudiyu fil azaib suna da kuma garcewa cikin harama in suka ce za su yi abu to za su yi fai za azamu ala shayi idan suka yi yin abu ya rauna fihi almajda wal iftikhara suna ga a ciki akwai girma da kuma alfahari la yatrifu anhu tariku ba abin da zai juyar da su daga wannan bal kanu yukhatiru bi anfusihim fi sabilihi suka ba iya jefa kansu cikin haɗari domin yin abin da suka kamsu daidai ne na biyar alhilmu wal anatu wa tuqul duk haka kuma suna da haƙuri suna da bi a sannu suna da kuma lallami kafin a rikice din za a lallame ka za a yi haƙuri da za a kau da kai amma ban suka rikice kuma abu ya ɓaci kanu yamtuhuna suna yaban juna biha da waɗannan halayen uku inda anna kana fihu azizatul wujudi sai dai gaskiya akwai wahalar samuwa kafin ka samu mai haƙuri mai juriya mai bi a sannu a cikin larabawa ko yanzu ka je cikin larabawa za su ga maganganun su kamar ana faɗa ke sa fa ake abuwa kama ana faɗa da ƙarfi in waya balarabe zai ma idan kai fa halo kama ana yaƙi haka suke maganganun su ba sa irin abubuwa a hankali haka komai da sauri da sauri da gudu gudu haka da kuma ƙarfi ƙarfi kuma ba wai faɗa fa ake ba amma suna maganganun sai ka ɗauka faɗa ake Hmm? kamar in yaraba suna gaisa wata ran sai ka ɗauka faɗa ake yi ba ba faɗa ake ba gaisawa ake yi amma sai ka eh ko kana hira za ka misirawa su ba su faɗi sai ka ga kamar za a yi faɗa amma kuma duk cikin halinsu ne haka in ka san su sai ka ga mutanen kirki ne sosai to hala yake to waɗannan halayen suna yaban juna lifaɗi shaja'atihim saboda zarmewar jarumtarsu wa sur'ati iqamihim ala al-qital da kuma saurin ci gaban su a wajen yaki ina cewa hali biyu ba kowa yake da su ba ita laulal mushaqqatu laulal mushaqqatu sadan nasu kulluhum aljudu yukiru wal islamu kattalu laulal mashaqqa ita ce banda akwai wahala sadan nasu kulluhum kowa sai zama shugaba amma wahalar shine aljudu yufiru yawan ba da kuɗi ya kasa kuɗin su kare da kowa sai ki bayarwa wal iqdamu atalu wanda ya shiga gaba shi ake fara kashewa to kaga ba shi da ba za ka shiga gaba ba to suka ce girma a cikin abu biyu yake jarumta da kyauta idan kana da jarumta ba ka da kyauta sai a dinga jin tsoronka ana fatan Allah ya kawo ta musifa ta hauka sun ƙarfi ba jarumta jarumta ba kyauta cin zali yake koma idan kuma kana da kyauta ba ka da jarumta sai kuma a rena ka ka karɓa kuɗin samai da kai sakarai to sai suka haɗa hali biyu gashi in aka je filin daga ba kan wallasa ba ne in an dawo gida kuma in ya fara ruwan kuɗi za ka sai ya haɗa haiba wannan shi ke da haiba ana tsoron ka ana son sannan da shida astajaza albadawiya suna da cikin jiki irin mutanen kawai. mutumin kawai ce ka tarar da shi lafiya ko ba shi da wani abu kawai je sa ya ci sa ya zauna shi kenan ba shi da wata bukata ko wata damuwa mai yawa mutumin kawai yanzu ka bashi dubu ishirin ma masu aka ci ba sai ya aure saboda ta masa yawa sai ga da dubu ashirin za ta ci in ba aure ba shi sa an kula ana gama noma idan damuna ta yi kyau aka shiga kaka za su abin da aka fi a ƙauye abu hudu ne aure da aurarwa shari'a gyaran gida da ɗaka kaɗe da raye-raye suke cinye mutanen kudin mutanen ƙauye su ba wani katon gida suke so su ba su ba motoci suke su ba to an samu kuɗi dama ya ga wata ɗan bazawara ya ce na ga wata bazawara a gidan malam muji ko za a mata magana sai a je aka yi kuma wani dama ana shari'a da gona wanda gona ce Allah ya kama kaka su ma alƙalan ƙauye sun fi samun kuɗi a lokacin kaka saboda lokacin za a ta shari'a ta kama kaji an aka aka alƙalin ƙauye ko ya baka shiga wuta ba dama an ya ce alƙalai guda uku ne bi a wuta ɗaya aljanna to mutanen ƙauye za su ta kama kaji kuma ga su da tsoron ɗan sanda sai tsoron alkali su je ga ma'aikatan Allah aka kai su aka kai su alkali alkalin nan har na birni ai suna da lauyoyi suna da wayewa suka ga an cuce ka a birni dama an cuce ka ne sai dai kai Allah ya isa amma ne kawai a tsorace ki kaga alkali fa in zai dawo birni ko zai shigo birni wani in kaga bayan motar sakajin da aka shigo mata har ta zuwa gaisuwa a jakaji biyu a jakaji uku aka jakaji biyu aka jakaji biyu ya ta kuma ba shi ba wayewa ba lauyoyi ba wanda suka karanta musulunci da yawa duk abin da ya zarta shi kenan ya tafi a haka haka an mutu a kai shi alƙalin ƙauye ya yi taka zan ba haka ba sai shiga cikin alkutatu talata nufin nar ba wahidin tiljan janna ya ce alƙalai uku ne dukkan wuta ne kai tsaye kai kuma ɗan aljanna da ya ce ɗaya cikin 'yan wutar wanda mutane kunci da jahilci bai tsaya ya karanta shari'a ya fahimta ba da kai yake hukunci na biyu wanda ya san gaskiya aka ba shi kuɗi ya danne kusan duniyarsa ya sa ya danne kusan zuciyarsa ya sa ya danne waɗanda alƙalaji bi ɗan wuta ne ce na uku wanda zai shiga aljanna wanda ya san gaskiya ya tsaya a kanta bai karɓi cin hanci da rashawa ba da karɓi kyautar wani ba ya tsaya a kan gaskiya sai dai a shirya shi daga alƙalin wannan shine zai shiga aljanna kaga kenan a cikin alƙalai kafin a samu ɗan aljanna sai an dage musamman alƙalai a lokacin demokuraɗiyya saboda ana samun kuɗi kuma shari'a a ce ta siyasa ce shari'a siyasa akwai samun kuɗi da wani sai aje ma miliyan dubu wallahi A kan wannan hukuncin sai aje ma miliyan dubu miliyan dubu wallahi kan cas ɗaya wani sai aje ma sai ka gato to na na gama aikin nawa zan samu ko ƙarshen rayuwata sai je maka shi shi yasa waɗannan halayen kenan wa adamu talawus bi talawusatil hadrati nan ba su da irin gurbatuwa da gurbatacin yan birni mu yan birni mun gurbaci da abubuwa kauye ba su wani gurbace gurbace kawai kauye sai dai rashin ilimi amma kauye wata ran ya fi daɗin zama ga iska mai kyau ga 'ya'yan itace duk shukan nan na birni kaje kawai babu su ba hayaniya da yawa ha gani suna rayuwa amma birni nan ne wajen hayaniya kuma nan ne wajen cigaba wajen samun kuɗi da yawa inda kuma aka cakuɗa da iri abu ba ha gani wa maka'idi ha ba su da irin ta makircen nan a zauna a kafin da wancan makirci wancan makirci sai ka ga an kai mota a ƙauye duk ana girmama ka saboda an yi haihuwa sai ka zo ka ba da aran motar duk a fashi marasa lafiya za a yi jiki ko za a yi ɗaurin aure ka ba da aran a kori kurarka sai ka zama kai ne sarkin gari. in ya kana mutanen ƙauye karamci an gama wani ya zo matarsa za a yi biki a ce a aro mota wani a zuba mai ka ba su aron mota nan su je ai ka gama da su za a kai amarya wani ke da lafiya matarsa ka ce ga mota ta dauka a kai ta birni ko a kai ta asibiti shikenan ba wa kuɗi suke so ba karamci suke so kaga wani ya zo takinsa ya gaza ka dan bashi aran buhu ɗaya ya amfani da shi ya dama da shi kenan kaga an na lafiya wa kada min nata'ijiha as-sidqu wannan yasa mutane ƙauye suka fi gaskiya wal amanatu sun fi riƙon amana wal nufur an al-khida'i wal qadar sun fi nisa daga yaudara da kuma wato abin da khida'i da qadar da khida duk yaudara ne ko ونرى أن هذه الأخلاق الثمينة وأن هالا ما تصعد مع ما كان الجزيرة الأعظم من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى العالم تارد إن مكا يتحلينا ينصبر العرباوة تقنكرا أبن شافي جو إلم جغرافي دقنا جايها الدنيا كان سبب في اختيار الله إياهم لحمل لحمل إبك الرسالة العامة وأن يسأل الله يزابه النبأ قرم saboda babu gauraya da irin gurɓatattun tunani da gurɓatattun akidu duk ba su gurɓace sosai ba sai sai Allah ya ɗauko annabi daga nan a kiyaratul um, umma al-insaniya kuma Allah ya ɗauka musu nauyin su jagoranci duniya wa islahil mujtama al-bashari sannan kuma su gyara duniya baki ɗaya bi anna hadhihi al-akhlaq domin waɗannan halaye in kana ba'daha yufdi ila shar inda wani ke bayuwa zuwa ga sharri ya jalibul hawadis al-mu'lima ya jawo abubuwan da ke faruwa masu haƙi illa annaha na fi nafsiha akhlaqan sanina inda haka halaye ne masu tsada تضر بالمنافع العامة تنفقوا da amfani da mamme للمجتمع البشري ga zamantakewa dan adam babu shay'in min al-islah bayan an masa gyare-gyare wa hadha allazi fa'alahu al-islam shine abin da musulunci yazo ya tabbatar wala anna aghla ma indahum min al-akhlaq ce mai yiwa mafi tsadar abin da suke da shi na halaye ko a azami ha naf'an mafi girma a wajen amfani ba a da wafa bil ahad bayan suna da suka alkawari ko izzatun nan shi da ba ɗaukan wulaƙanci, wulakanci balarabe ba ya ɗaukan wulaƙanci. shi sa ake mamakin duniya yanzu da laraba suka karya kansu suka bi turawa suka wulakanta kansu malam ake wulakanta su su kamata duniya ta ba amma sun zama biyayi wal mudi fil azaim da kuma garcewa cikin harama ba a san balarabe da wasa ba ko da yake ba mutanen garin bane shugabanni ne wasu da ciki Abdullahi mutunu kan ushar wal fafat don ba za ka iya kame sharri da barna ba wai iqamati nizamul adl wal khair ka da tsarin adalci da alheri in ka bi hadhihi al quwwati kana da wannan karfin mai rinjaye hadha al azm as samim sai kana da harama zartacciya wanda ba ba baya walahum akhlaqun fadila ukura suna da wasu halayen masu kyau daban dunan lati zakarnaha wanda da muka ambata walaysa qasdina aha. malaka ba nufin mu shi sai mun kawo duk halayen da laraba suke ba wannan shine karshen babi kan yanayin larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu nan duk abin da zamu karanta gaba za a shiga akan abu uku nasabar annabi haihuwar annabi da tasowar annabi yaya nasabar annabi take tun daga kansa haɗi zuwa kan annabi adam zuwa kan annabi ibrahim zai kawo mana ingantattun maganganu da maganganu masu rauni ta wajen tantance nasaba sannan haihuwar annabi ina ka haife shi waye babansa waye babansa duk wanda yana cikin ilimin da ya kamata a ce musulmi ya sani game da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan nashatuhu yaya annabi ya taso a wata sana'a a wani guri a wani yanayi duk wannan zai in ka karanta za ka ƙara godewa Allah da Allah ya sa kana cikin addinin musulunci kuma kana cikin biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta yi na fadi'a ita ɗabi'a yanayin yadda mutum yake ba hali ba ne kamar mutum ya zama mai yawan sosa ƙeya ko mai yawan dariya ko mai yawan eh, shure-shure wata dai abu da mutum yake yi haka ɗan adam yake ko haka Allah ya shi shi aka kusurawa da ɗabi'a yadda kake haka ba ko ya kai ba haka kawai Allah ya mai da kai shi aka fi cewa ɗabi'a shi yasa abu a halin a ce haka ɗabi'a ta take ko haka Allah ya shi hal kuma yanayi yanzu muna da hala guda hudu a shekara halin zafi halin sanyi halin bazara halin damina ko ne yazo zaka ga yanayin mu yana canzawa ko da bamu canza ba zaka ga lokacin sanyi mun tsutsuce lokacin sanyi zafi mun fito da jikinmu lokacin bazara da lokacin da zaga an fi walwala ko kuma hala na talauci ana cikin talauci da kudu fuskokin mutane za dariya ta yi kaɗan murmushi ya yi kaɗan sai kalli mutane daga kowa ransa a ɓace kuma ko masa sakon mutuwa in kuma ana cikin walwala sai ka ga alamar mutane kowa yana murmushi kowa yana dariya ya cika wannan gani yana cikin wani hali na wahala ko yana cikin hali na walwala ko yana cikin hali na kunci kaga mutum wani ya rugo da goyi kace yana cikin halin tsoro ko yana cikin halin firgita wannan su aka fassara da halaye sai ne kace akhlaq kuma su ne halayen da ba a ganin su da ido amma in kai mu'amala da mutum zai ji daɗi kuma gaskiya in aka ce ka nuna gaskiya cikin mutum babu amma sai ya gaya maka magana kuma magana ta zama haka ce ita ce nuna alkawari a jikin mutum ba amma sai ce maka na maka alkawari sai kuma ya cika alkawarin ko ce zan baka sai ya baka ko zan zo sai ya zo ko zan rike na amana kuma ya rike to sai waɗannan halayen da ya nuna maka sai ka ji kawai kana kaunarsa to wannan su ake kira akhlaq shi Allah ya ba annabi da wannan yace wa innaka la'ala khuliqin azim kuma yace wa inna ma bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq wa utimma salih al-akhlaq shi sai yake wa inna al-umam halin ne ma bukiyat wa idhum muzahaban akhlaquhum zahab idan halayen mu suka lalace mun lalace la yasluhu an-nasu faura la saratuhum wa la saratu kadu waɗannan halaye su suke ba mutane daraja ba fada ba rigima ba tashin hankali ba kashe-kashe ba jin haushin juna ba hasada ba keta ba mugunta ba gulma ba manci, a cikin al'umma da wannan sai al'umma ta zauna lafiya to ya je a samu babu sai ya ce masu yin su zama kaɗan to shi ne ci gaba amma idan masu yin suka zama da yawa akwai wani gari da wani ya ka a cikin littafin bukala su kuma garin abin da Allah jirace su rowa saboda ba la'iro wa mutanen garin suka daina kunna fitila dan kawai ne ga haske garin ka zo da su saboda kawai kana kunna fitila da sai a zo a sai ya kashe kowa ya kashe fitilarsa dan kai ya kunna wani ya ga haske to sai aka ce a haɗa kuɗi a dinga siyo mai ana kunna fitila guda ɗaya su za ka ce to wanda bai bada kuɗin mai ba sai aka ce a ɗaura idansa kai kasi saboda wannan abun ko kuma waɗanda saboda bala'in rawarsu sun suka tsora tukunya akan murhu sai sun aje mutum a bakin kofa ko da zai ji sallama bako sai a yi maza a sauke tukunya a kashe wutar to wajen ruwan ma ana rowa na ruwan da za a kashe wutar sun ce wasu kake fitsari sai an ji bako fitsari ya matse ta tarike, rike sai ta je sai akan wutar kashe wutar don kaɗa amfani da ruwa ya tsara sai a ce a yi fitsari in ya fatse ta sosai sai ta ya ajiye a fitsari ake kashe wuta saboda a zuba mata ruwa ya tsara ruwa akwai sunan sunansa bukhala jahid ya rubuta shi ka taba jin labarin sa ko eh bukhala sunan littafin so da bala'in ko tarihi wa tare na duniya wanda Allah ya jarace su da ruwa eh kaji wani ya ce ya zo da wani marubuci saboda bala'in rowa ba ya bari fuskarsa ta juya sai dai ta kalle shi kake ya ke dan za ta juya saboda kai ba da kake gefe ka dan samu dan iska iska ya dan ta kalle shi kawai to waɗanda za ka ga ɗaiɗaiku ana samun wannan ko a makaranta ko a wajen aiki kaga wani Allah ya cire shi da bala'in rowa ba ya zo amfane shi ko kaɗan komai nasa daidai gwargwadon yadda zai amfani da shi yake yi ba zai so wani amfana ba wani ko za ka kai shi Allah ya shi da fasal amma ana ga cewa kamar yana yin albazaranci za ku ci nasa sai ka koya nasa shi ya fito da nasa a ci wani yana ga wayo yake yi wallahi ai bari koya da wanje mu ci nasa to wannan karamci kenan irin waɗannan halayen za ka ga wani yana da su wani bai da su duk waɗannan yana cikin wannan bangaren Hmm. kasan wannan ita miƙewa iri uku ce akwai kiyamu lahu akwai kiyamu alaihi akwai kiyamu ilaihi kiyamu lahu kamar yanzu da muna zaune kusa wani babban shigo duk sai muka miƙe wannan shi ake kira alkiyamu lahu shi annabi ya hana akwai alkiyamu ilaihi mun ga wani babba ya taho mu tashi mu taro shi kaga da muka tashi ba tsayawa muka ba zuwa muka muka taro shi to shi da kiyamu ilaihi a je a taro shi a taho da shi wannan kuma karamci ne annabi yana yi kuma yana sa sabbai suna yi ya ce kumu ila sayyidukum akwai kuma alkiyamu lahu kamar da nake zaune din nan sai a nemo wani dan agaji ko wani abu da yazo ya tsaya a kai mai haka eh mojika ne ko abin nan ne wani shi ake kira kiyamu lahu shi kiyamu lahu idan ana halin yaƙi ana wa annabi kiyamu lahu sai wani sahabi ya zo ya tsaya a kansa saboda kawai ya kafar maki amma a zaman gida ana zaman lafiya ba a masa kiyamu lahu haka shi kiyamu lahu kenan akwai inda ya halatta akwai inda bai halatta ba to a lokacin sulhu biya. al-mujiratu bin shu'ba ya zo ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam haka saboda sulhu ake da kafirin musulmi kaga kada wani ya zo da wani abu ya karkar mashi ba gani ba sai tsaya a kansa to anan annabi bai hana shi ba saboda filin na gane amma ka zo gida yadda ake shugaban shugabanni sai kuma za a tsaya kan sai ce a ah, kakku yi abin da waɗanda ba laraba ba suke wa waɗanda maguzawa suke wa mutum yana zaune duk a zo a tsaya a kansa su ce a wannan kowa ya zauna ko su ne su zauna a samun su su zauna wannan kuma ya zama ɗabi'a ce ta mu a gasar abin da yake damu a najeriya shine mun haɗa al'adu da yawa mun haɗa addinai da yawa mun haɗa dokoki da yawa ga dokokinmu na musulunci namu musulmi da kuma dokokin ƙasa a kiristoci ga musulmi ga maguzawa to sai muka haɗu gaba ɗaya to wannan yasa sai kaga ana ta cin barbara tsakanin ɗabi'u da halaye ɗabi'u da halaye yanzu misali a matsayinka na ma'aikacin kotu ko ma'aikaci babban gwamnati ka isa a ce wani bai shigo baka tashi ba ko da a addinin ka ba a tashi ai dole ka tashi in baka wata kila kai takakin ka ko kai takaranka kana soja manyan soji sun zo ba dole a kotu alkali zai shigo ka tashi to irin waɗannan wasu ɗabi'u ne su zo su rinjaye mu wani muna so miki wani ko kai da zamu shi ka tashi kai ta isi ya fari ka riga ka karya doka amma ba yadda za ka yi ka riga an bai da shi wani abu mun taɓa zuwa wani taro a ashe an yi abu mamaki ba kafara ake ba tafi ake yi in aka yi mu kadai mu biyu da agoya mu Allah Allahu kai maka ko rap rap zai ce kai ko ma ta sunna zamu koma ne <laughs> irin waɗannan abubuwan suna nan daban-daban Kwarai, gaskiya ne. Hmm. dama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kace za a jarabce mu da abu hudu idza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza atmina khana wa iza ahada dagara wannan abu hudun da wuya ka ga wani daga cikin mu ba shi daya ko biyu ko uku ko hudu ko da yawa ko kana ƙarya wajen magana cin amana saba alkawari da yaudara to ya kaga wanda ba shi da ɗaya ko biyu ko uku ko hudun ko da yawa ko kasa wani zai saba alkawari amma bai fito biyu a shekara ba ko a wata ba zai ɗau alkawari goma ya cika takwas har wani za a ɗanyar shi biyu ne wani kuma zai ɗau alkawari goma ya cika biyu saboda ma jama'a sun san rashin cikawa shine kaɗan sai su kai cikin marasa cika alkawari har za ka ji saboda ka yi wa wancan ba ka saba ka yi wancan ka saba ka yi wancan ka saba to ko da ka cika wani kuka gane cewa waye maka alkawari wani ne kai rabu da shi kai rabu da shi kai yake wallahi ni ya mun alkawari bai cika ba to haka nan kai wa ƙarya kai ƙarya da yawa kai ƙarya da yawa to ko ka yi gaskiya ai ba dukkan ba ƙaryaci ne baya gaskiya ba ba dukkan mai yawan gaskiya ne ba dan yin karya ba amma abin da ka fi shahara da shi karya ce ta fi yawa ita jama'a suka ma hukunci to kuma gaskiya sun tuhume ta haka kuma idan gaskiyar ka ta gaskiyar sai ka zo da ƙarya ma Allahu akbar eh. <laughs> to shi now Hmm. idan wannan farko na yi eh. ana ce wani abu naira ɗari hmm. a wani shago to amma fa wani abu ne ne ne naira ɗari da amma ni ne da ni za ya zama da tamanin eh. ko shi sai wannan yana goma domin aka rage mu ne ne to anan kuskuren yake shine abin da annabi ya hana bai umma laysa indaka abin da ya kamata ka yi, tun da ana zuwa gurinka sai ba ka da kayan je ka karɓo dillanci a ajiye a shagon wanda ya zo ya siya a hannunka sai ka je da safa ka ce mata kan ana yawan zuwa neman wani abu ne ko ba ni da kuɗi ba ni siya wan ajiye a kantina saboda in ka siya bashi ka ajiye a kantinka duk wanda ya zo ka siyar zai ba ka kamar mata kuɗin sa amma a lokacin da aka zo siyan sai ba ka da shi ita kake akwai ba da ajiye a kama nawa ne in ce naira ɗari sai ba ka ɗari sai ka je a lokacin da kuɗinsa za ka siyo sai ka ce shirin ka biya tamanin wannan shi shari'a ta hana don kaga ba ka siya ba sai da ka siyar sannan da kuɗinsa ka siya ba da naka ba kuɗinka ka siya hmm. siyowa kai da kudinka to ai wannan ba matsala in ce siya ba nan zaka aje ba nawa zaka yi ba in ce kudinka ka siyo ba matsala in yace ya fasa kaga shi ma can to zaka je ka ce ka fasa ba in ka aje kayan ka to abin da ake so kenan duk wanda mutum ya zo neman kaya gurinka ka je da kudinka ka siyo ka zo ka siyan masa wannan ba amma ya siyo saboda ya siya a gurinka kaga kai bai umalai ta indaka la an yakuna indaka halan ka siyar da abin da baka da shi sai bayan ka siya ka siyar sannan ka siyo sannan ka siyar wannan rikici kan tashi akan wannan rikicin shine lokacin da ka je ka ɗauko kayan ka riga ka siya a can sai shi ya fasa ya zai baiwa za ka yi yauwa to kaga in ka mayar arga riga an kunta ciniki kuma ta ware shi babu dalili ka baro gurin da ka kuma ka mayar shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani ya siyo masa abu sai ya siyo ya kama canjin in ka so ka siyo to ya zama sauki sai ka kama masa canjin alaji kudin da ni na ga wani ya karɓi min haka tsakani ce yace min kudin sa dubu ɗaya na bashi da ya je sai damu da ɗari biyar an sami shi a ɗari takwas ka gani ya siyo nan ba kansa ya siyo ba da kansa ya siyo sai ya rike ɗari biyu sai ce ma an sami shi a ɗari takwas ga canjin ka ɗari biyu ka kamar sautu nan na bashi ya siyo min ya kawo min canji ni kuma na ji daɗi na ce to rike kaga kaga an huta to shi ne eh kana da guda hudu a shagon ka ka zo neman shida eh shi makocin naka shi ka siyarwa ko ka siya? ba yadda sai dai guda hudu gare ka a ta an yi ciniki an siye ta a kan dubu biyu to da ka ɗauko na makocin shi ma dubu biyu za ka yi masa <laughs> to shi ne shi ne bari ba da sa'in da dole da kai aka yi cinikin ba da shi ba kamata in barka da abu mutum ya zo ka tabbatar da kai sai ka siyo ko amma yanzu kusan karbowa muke yi in muka karbo ko mu sai mu gina namu cinikin akan karɓowar da muke da kuma wannan shine a nasa shi ta bai kuma laisa inda yana cikin ciniki wajen guda talatin da Allah ya soke kuma an kasi yaɗin ma ba za ka siya ba sai ka kashi cikin rumfaka shi kuma shi ne bai ulshe kabla kabdihi ka ce da abu kafin ka karba ka siya din amma baka ɗauko da gurin ka baka cewa na nasi ka biya ka ɗauka a ka'ida sai ka ɗauko ka kawo gurin ka shi ma akwai rikici tsewa da ke faruwa duk ba ɗauka ba ko ni na siyan maka da kaya baka ɗauka ba sai ya tashi in ka zo zan babu haka kuma in ya faɗi kai kuma zuwa ka je ka fasa musamman abubuwa masu saurin hawa da masu saurin faɗuwa dan da sai ga sun haɗa rikici tsakanin mai sayar da mai sayarwa to eh eh mace ce aka sace ta da ciki wata uku sai kafin ta yi mijinta ta ce ya mai ita sai sake cikin ta daidai cikin kafin da ta haihu saki na biyu mata kenan kafin haihuwa ya mata saki biyu a na biyun bai mai da ita ba ko yawa don ya mai da ita a na biyun kuma an yi na uku a yi saki a aure ya kare sai da ta haihu tana haihuwa ta gama ta gama idda in yana son ya dawo yanzu sai dai a sake samun daurin aure to uku kenan eh uku ya tabbata eh uku ya tabbata tunda ya yi mata saki ɗaya ya dawo da ita ya mata saki na biyu ya dawo da ita ba to eh, eh, eh, saura ɗaya kenan to wannan kasancewan ta gama idda an sake samun daurin aure ba wai ya rushe littafin na baya ne. yawa na bayan biyu suna nan wannan sabon daurin aure da aka ya sake ta har yanzu dai akwai biyu da kai ko da ta je ta auri wani mijin da ya mata saki ɗaya mai da ta gama ita sun ta auri wani ta fito daga wancan sai inda ya sake dawo da ita wancan ɗayan yana nan Shi ne mas'alatul hadali wancan mijin bai rushe wannan ɗayan ba a ƙaule rajihi idan ya sake auren ta ya sake sakinta a kan wancan littafin da za a ɗora shi a biyu kenan sai ta sake fita bai mai da ita ba ta kuma yin aure aka sake fitowa daga gidan miji ya sake aurenta to wancan ɗayan yana nan wancan biyun yana nan yanzu in ka sake ta sai a ɗauko wancan ɗayan a ɗauko wancan ɗayan a ɗauko wancan ɗayan a haɗa uku sai in ya kai uku shine mijin yake rushewa a dawo ɗaya ya mata saki ɗaya mata saki biyu ya mata na uku kada ma ya mai da ita sai ta aure wani mijin angataccen aure ya sake ta sai idda mijin sai ya da ita to sai a koma lissafin ɗaya kuma yanzu akwai auren da na shi na sai da aka yi haka sau hudu je mata saki daya je mata saki na biyu je mata na uku ta je ta aure ta dawo je mata saki na daya je mata biyu je mata uku su ka su da rigima miji da matan masu rigima gaske ne ita mai rigima shi mai rigima shi kuma gashi da saurin saki kuma da ya sake ta sai yana son ta ta sake rigima ga su kowa in shi biyu ne su ke rigima amma ɗaya baya nan kuma ɗaya ta tabbata ina yake ina ta sai suna rigima suke jin daɗi su sai aka haka so hudu kaga goma sha biyu ke ai mata uku ya kare ta je ta aure ta dawo a kuma mata uku ya kare ta je ta dawo kuma a sake koma lissafi a ce daya biyu a kuma yin uku kuma da ta da ta samu miji ko ba shi yake tura ka ba ko za ta je ta sai da za ta samu miji ta aure abinta eh shi kenan sai sai ta kalle ta sake dawowa na'am eh Hmm. auren muke magana in gajen da ba mashi kuri an ce kana da zunubi a wancan amma auren muke cewa ingantacce ne saboda mijin farko bai sani ba miji na biyu bai sani ba kuma dama sanin su shi yake mai da shi auren kisan wuta tun da miji ai shi da saki ita in ta yau da mutum ta ce masa za ka aure ni kuma bai san cewa nufin ta koma gidan mijinta ba ai kaga bai sani ba kuma saki a hannun sa yake ta zaura ke ta ganga ta ce tana so ashe so take ta koma gidan mijinta kai baka sani ba ko ba ku yi magana da tsohon mijinta ba sai ka gaya ma ga kai baka sani ba tsohon mijinta da gaya ma ba sai ka aure ta a rufa ta zo maka da abu sai da aka aure ta kama da kayan baya ka sake ta kaga anan alhakin ka ta dauka da ta maka rufa rufa amma koma gidan mijinta ba zai shafi ingancin koma gidan mijinta ba amma da sai ta gaya ma ta ce wani so nake ka ce makamin mijina ya sake ni sake na uku so nake in koma gidansa ka aure ni ka sake ni in koma kaga anan an yi auren kisan wuta ko kuma shi mijin yace da Allah ina da mata na sake ta da Allah ka je ka aure ta ka dawo da ita kaga an yi auren kisan wuta ko shi mijin na farko bai sani ba matar ba sani ba kai sai ka kudure a ranka cewa Allah sun ji wani da wani sun rabu kuma gai suna son juna bari in je in aure ta da niyyar in sake ta ta koma gidan mijinta kaga anan ba ta sani ba mijin bai sani ba amma kai da kai auren ka sani da wannan ya kai auren to wannan shine a nikahu bi niyyat talaq shi ma wannan mutum ya faɗa cikin kinannun da suka yi auren kisan wuta subhanaka walhamdulillah Yeah. wata ɗaya ne an faɗi wannan cewa duk ba matsala ta gaya mijin sai dai mijin in shi ya zubo ta ta fito kaga akwai wanda ya taɓa wannan a yace mata ta je ba ta kuɗi ta je ta auri wani da ta auri wani sai kuma ta ji wancan ya fi zaman lafiya sai ta ki fitowa sai fara mata waya hajiya muka yi da ke ta ce mai muka yi mun yi fa da ke za ki fito ta ce a'a ni kan ba zan fito ba kan ma ka sake bugo min waya zan haɗa a miji ka ga masa kara zo ka kashe min aure سبحانك bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa ilayk